masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin matasa a 360 tare da ni hafsat usman shirin matasa shiri ne wanda aka shirya shi musamman don ya gano matsaloli da matasa suke fuskanta a al'ummar mu musamman ma a nan arewacin nigeria shirin kuma yana taimakawa da shawarwari ta hanyar tattaunawa da mutane waɗanda suka yi fice kuma masu masaniya a wasu lokutan kuma muna gayyato muku matasa waɗanda suka yi fice suka nuna gwagwarmaya a fanni daban-daban na rayuwa a makonmu na yau za mu yi tattaunawa ne akan matsalar fyaɗe matsala ce wacce ta addabi al'umma kuma ta ci ta ƙi cinyewa amma kamun mu je ga haka mun yi muku tanadi kamar kullum don kuma ku gane ma idanunku yadda take wakana a duniyar matasa masu kallon mu sai ku gyara zama in an tilasta ma mace ko namiji kuma an shige shi fyaɗe ya faru in ba a shige shi ba to ana kiransa harassment amma muddin aka forcefully aka shiga kuma aka tilasa a mutumin nan aka shige shi ko namiji ne ko mace ne aka yi penetrating fyaɗe ya faru fyaɗe dai a wajen a harkar mata abin da muke ganin yake jawowa ake ma mata to rashin sanin darajar mata ne wannan shine umman ba isan kawo fyaɗen yara mata to a kullum ana ƙanƙantar da darajar mata a cewai ba su da amfani sai dai a'a amfaninsu kawai su kula da maza su yi kaza su yi kaza su zauna a gida saboda haka sai aka ga ah, a duk macen da aka gani ma ai amfaninta kawai tana raye don ta biya ma namiji bukata ne saboda haka wa'yansu matasan da tsofaffin ma dan abin da ya sa na ce har da tsofaffi in ka ga mutum ya haura shekara 60 yana ma 'yar shekara uku ko biyar fyaɗe aikin san abin ya ɓaci so suna ganin eh, daman ita amfanin mace kawai don ta biya ma namiji bukata ne kuma in ba mun tashi mun fara yakin wannan abin ba kuma muna nema ma 'ya'yanmu mata 'yancin su gaskiya wata rana sai an yi kuka fiye da haka don ba gidan talaka ba ba gidan mai kuɗi ba ba ga gyarte ba ba da sarki ba ko ina yin ta ake saboda haka ma ba wai dan wani shiga ba ko kuma a'a wani iya eh, rashin iya zama da al'umma ne yasa ake fyaɗen nan ba ra'ayi ne irin na mutane kuma suna ganin za su iya yin abu abin da suka ga dama ko ya karya doka ko bai karya doka ba saboda haka ba abin da za a iya musu amma da ana ɗaukan mataki ana hukunta mutane ai da yawanci su an daina amma ba a hukunta su don yanzu in ka ce an ma ɗanka eh, fyaɗe ko ‘yarka fyaɗe za a nemi a ce a ga shaidan an taba shaidan wanda ya je fyaɗe in dai ba kiran mutane zai yi wai a zo a ga ina ma wancan fyaɗe ba ai ba wanda zai so ya samu shaidan wai zai yi fyaɗe ko namiji ne ko na mace ne amma ni kiran da nake ma wanda ake ma fyaɗe in an ma mutum fyaɗe kar ya wanka ya tafi asibiti inda za a gwada shi nan take da mutumin da ya masa fyaɗe a jikinsa da komai kawai a ɗau yarinya ko yaro ne a kai shi asibiti likita ya ganta ya auna wannan munin, ya ɗau samfur ɗin wannan munin, kuma ya duba ta ya rubuta cikakken rahoto wanda ko da za a kai ƙara ana da shaida don in ka riga kai wanka ka wanke duk wannan munin da komai to ba ka da wani shaidan kuma amma duk wanda aka yi ma fyaɗe kar ya wanka ya fara zuwa asibiti a ɗau muniyin nan ba kunya in ka ce za ka haɗa da kunya sai a cuce ka a banza kuma ba inda za ka je a samu inda za a hukunta wanda ya yi maka wannan abin in ba ka da shaida to shaidanka shine muniyin da yake jikinka da kuma duk abin da mutumin nan ya yi maka a lokacin kila in aka je asibiti likita zai gani don kin san tilasa mutum za a yi a shiga ko namiji ne ta dubura ko mace ce ta farjinta dole kila da akwai ɗan ciwo da za a ji likita zai gani in muni ne zai kankaro ya ɗauka samfur in ka je ka nuna wanda ya maka fyaɗe ai za a ɗauki samfur ɗinsa a gwada da wancan a san ko shi ne saboda haka ni shawaran da nake ma duk waɗanda Allah zai sa su shiga wannan halin ka su wanka da ya faru a je asibiti inda za ka ga likita cikakke da zai maka gwaji da komai da komai ya maka test ya maka report kuma ya ɗau sample ɗin ne nan ya aji ana yi musu ne fyaɗe gaskiya saboda san zuciya kuma bai dace ba kuma ya kamata masu yi su gyara masu yi su daina kuma su kokarin hana wasu wanda suke yi su ma su ma su hana su su dinga yin wannan aikata aikin wannan aikin fyaɗe bai dace ba ko da ganin kai wani ma yana yi za ka iya hana shi ka ce kada ya aikata wannan aikin saboda aikin bai dace ba allah ya hana kuma ɓata rayuwar ya mace ne shine kuma duk ɗa namiji ba zai so a ɓata masa tashi ba inda ya haifa ka ko in baka so a bata ma naka ba za ka bata na wani ba Shi ne to kaga kaga baka so a bata naka kakka je ka bata na wani to in kai haka duka aka taru aka aka hada kai aka zauna akan irin wannan abubuwan sai a samu bakin zaren abin sai a ga mai wannan mataki ya kamata a dauka akan masu yin irin wannan abin in zan kunnen su za a yi su daina a dau mataki a kansu sai a yi in kuma gan kamata abin da ya kamata ga baki ɗansu wanda aka san da yana yi a same shi a haɗa shi da 'yan hisba da wanda dai suke ɗaukar doka a hannunsu ta wannan aikata aikin sai a je a gurfanar da shi a masa hukunci daidai da abin da ya aikata to 'yar shekara uku ko 'yar shekara shida ko 'yar shekara tara aka yi mata fyaɗe kafin ta kai munzalin aure an manta da shi ma kafin lokacin ya zo kila ma sun tashi daga wannan guri ba a santa ba kuma a wannan anguwar saboda haka in kana gudun wai yarka eh, don ta rasa miji to a ta rasa mijin kila za ta ɗauko hiv cuta mai karya garkuwar jiki a wajen fyaɗen nan kila za ta ɗauko ciki in ta ɗauko ciki ya za ka yi da shi da akwai yarinyar da saurayi na santa ta kishi sai wata rana ya zo cikin um, dan um, kamar dan uwa ne ya zo ya yaudare ta ai shi ya ba da kai ba komai ba komai ta raka shi irin to yan uwantaka me zai hana ku zauna waje ɗaya ashe ya nemi magani ya sa mata a cikin dan eh, lemon da ya saya mata tana shan lemon nan sai ya dauke ta sai ya lalata da ita ya yi mata fyaɗin to yarinya kuma gashi an sa mata ranar aure ta zo ciki ya shiga ita bata faɗa a gida ba kuma ga aure aka ɗaura mata aure ashe ta yi wannan ya yi mata ciki a fyaɗen nan ba a ɓata goma ba ɗaya ba ta gyaru ba amma da ta faɗa da an san matakin da aka ɗauka nan take in ma cikin ne da aka fara mm, neman wanda yake da ciki ai da an san ta da ciki ya fito amma aka zo aka yi sai da aka yi shekara uku ana kai ruwa rana a kan cikin nan kafin a zo a samu labarin ma inda aka yi to in muna shuru za mu ƙwari kanmu ne in muna shiru yarinyar da aka yi fyaɗe wallahi sai ta kai har tsufanta tana tuna fyaɗen nan kuma ta san an cuce ta kuma wannan cutan da aka yi mata wallahi tana tuna a kullum wani lokacin ma rashin kyautatawan da za ta yi ma mijinta ma akan ta tuna irin musguna da aka yi mata wajen fyaɗen nan ne sai ta ƙi shi ma in ta tuna wani lokaci to duk mutumin da aka yi ma fyaɗe yana buƙatan kansalin yana buƙatan a ba shi shawarwarin inda zai kula da kansa inda ma zai eh, manta abubuwan nan da suke faru inda zai zo ya, shirya rayuwansa inda ba zai rika tunawa da wannan fyaɗen ba musamman maza nasu ma ya fi muni don da akwai namijin da aka yi masa fyaɗe har abada in ya ga harkan da za a yi na zamantakewa ma har tsoronsa yake a zo ana gani kamar ko ba namiji ba ne ko namiji ne me yake damunsa ba ba wanda ya san abin da yake damunsa sai shi sai allansa dan ba zai faɗa ba sai kuma wanda ya masa wannan wulaƙancin to amma kin ga da ya faɗa an bi masa hakinsa an masa kansalin ya zo ya ya yadda da ba laifinsa ba ne kuma ya fidda shi daga ransa kin ga da kila ya koma normal a ce yarinya karama an mata karfin hali an fi karfinta an mata abin da bai dace ba an lalata mata rayuwarta tun tana karama inda gashi abin da yanzu zamanin na ya lalace shi kansu matan ma da laifinsu suna biyan maza saboda abin hannu wanda kuma bai kamata ba ce kin ga abin hannun mutum kuma kin biye masa ba don allah yake so ba ba wai ke din yake so ba kawai dai yana son jikinki ne ya gama lalata miki rayuwa ya kama gabansa kin ga kuma ya cuce ki abin da bai kamata ba kuma su wanda suke yi su danna yarinya ta karfi abin gaskiya bai dace ba ya kamata a duba dau mataki mai kyau duk wanda aka kama da irin wannan hukunci kawai da addinin musulunci a yanke masa kawai shine kama an ce kamata dini ta dana idan kin ga wanda aka yi wa dole tsakani da Allah fi sibilillahi wanda aka yi wa dole kamar yan mata a tsare su haka yara ƙanana a tsare su to kin ga wani shine dole yanzu kamar mace mai hankali ki faɗa fi sibilillahi ko yanzu mutum ya kira kin ce ba za ki je bikin tura mai zagi gobe zai saurare ki mara hankali fa binta zai zaki gaskiya mu ma mata maza su ja mana kunye mu ma mu kanmu fada, mu yayi rayuwar mu ko da baka baka kanka fada don kwanciyar kabarinka ba za ka yi wa faɗa za yi kan fada don duniya shawara su danna keɓewa ko ka yarda namijin ko ɗan uwanka ne ka daina keɓewa da shi ku rika tsayawa kuna magana a inda kowa zai ganku. don wajen keɓe wannan a nan ake samu ake cutansu su kuma suna ganin kaman soyayya ne an ɗan shiga ana to daga kuskus ɗin nan abu da zai sai su ce wai shan minci to wannan shan minci cutan mata fa ake ko cutan yara mata ake a wurin in kuma yara maza ne to yanzu ka ce namiji ɗan uwanka za ka ji tsoronsa to amma yanzu lokaci ya kai ma da zaka ji tsoron namiji dan uwanka in ya fara taba ka inda bai kamata ba ka san zancen ka kauce masa kafin ma ya kai ga inda zai kama ka ya tilasa maka ko mace ce in kin ga taba taban an fara taɓa ki inda bai kamata ba ya kamata ki san yana iya haifar miki da abin da bai kamata ba saboda haka ki guji wannan To masu kallon mu da fatan abin da aka kalla ya ilmantar kuma ya faɗakar. Kamun mu ci gaba za mu je ɗan takaitaccen hutu idan muka dawo za mu haɗa ku da babbar baƙwar mu ta wannan mako ku kasance tare da mu.